إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة, مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن غالب الناس يبحثون عن السعادة والشرة والرفعة وكل إنسان يضرب طريقا أو أكثر من طريق ليصل إلى ذلك فمستقل ومستكثر وأكثر الناس وأكثر الناس وأكثر الناس يغفل عن طريق عن طريق ضامن للسعادة العبدية طريق قل سالكوه مع أنه أسرع طريق إلى تحقيق السعادة والشرف ورضوان الله تعالى والفوز بجنانه وهو طريق ليس حقرا على أحد بل هو طريق متاح وواسع وطريق في متناول كل مسلم ومسلمة عباد الله إنه ميراث الأنبياء ومحتوى وحي الله إلى الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيها المسلمون إنه الطريق إنه الطريق إلى العلم الشرعي وكفى به فضلا أن الله تعالى حصر الذين يخشونه في أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء ويكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته في أعظم قضية وأعلى مسألة ألا وهي مسألة التوحيد فقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقد ميز الله بين أهل العلم وغيرهم في أكثر من موضع من محكم تنزيله فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قال ابن القيم رحمه الله فجعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون وكذلك قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحلق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أخرجه الشيخان وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما في الصحيحين وروى البخاري أيضا عن أبي موسى مرفوعا مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الحديث ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال رواه ابن ماجه وفي لفظ له أن أم سلمة مرفوعة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذه الثلاث أيها المؤمنون هي أسمى أهداف المسلم العاقل في حياته علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل وأهمها العلم النافع لأنه به يميز الإنسان بين طيب الرزق وخبيثه وبين صالح العلم وفاسده وهو الذي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الاستزادة منه فقال فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أيها المسلمون أفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله وتوحيده وشريعته فيه تعرف الطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار فجدوا في طلبه وأحسنوا في تحصيله وصححوا نياتكم وقد قسم العلماء العلم الشرعي إلى قسمين هما أولا ما يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة وهو ما لا يسع المسلم جهله من مهمات العقيدة وأركان التوحيد وأساسيات العبادة والمعاملات فيجب على المرء المسلم أن يعرف ربه ورسوله ويعرف كيف يسلي وكيف يصوم ويقرأ من القرآن ما تيسر وغير ذلك من الضروريات والثاني ما زاد على العلم الواجب وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين عباد الله وإن من نعمة الله علينا في هذا العصر الرقمي أن يسر لنا طرق تحصيل العلم كتب منشورة ودروس في المساجد والمعاهد دروس مسجلة صوتية ومرئية البث المباشر للدروس على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قنوات فضائية على مدار الساعة مدارس وكليات دينية في المدن والأرياف والقرى علماء ودعاة ووعاد قائمون على نشر الدين ليلا ونهارا فلا يكاد أحد يتعسر عليه سبيل العلم إلا من أبى بنفسه أو حرم على نفسه الخير فبادروا أيها المسلمون إلى طلب أشرف العلوم لتحصيل السعادة الأبدية فأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له طريقا إلى الجنة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والنجاة من النار والفوز بالجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yanwa masu albarka sanin kowa ne cewa a rayuwar ɗan adam ɗan adam yana daga cikin abubuwan da yake matsawa wajen nema shine sawa kanshi zaman lafiya samun kanshi ɗaukaka da daraja ya samu makan shi dukkanin ababen da yake ganin za su samu mashi da rayuwa mai daɗi za su tanadan mashi rayuwa mai kyau dukkaninmu a matsayinmu na mutane wannan shi ne abin da kusan kowa yake nema a wannan rayuwa duk faɗi tashin da muke yi don mu samu rayuwa mai daɗi don mu samu inda za mu aje iyalanmu mu samu yadda za mu yi mafi ƙarfin buƙatunmu kuma kowa yakan ɗauki tafarkin da yake ganin zai samu mishi da wannan abin neman wani ya dauki tafarkin kasuwa wani ya dauki aiki ko sana'a wani ya kama noma ko kiwo kowa ne da abin da yake yi wani kuma ya hada kala daban-daban yanayi amma akwai wata hanya wacce take samar da jin daɗi ba na duniya kawai ba har da na alkiyama wata hanya wacce take da sauki kwarai wadda kuma babu gosulo a kanta wani bai isa ya tare ma wani wannan hanya ba wannan hanya kuma tabbas duk wanda ya bita zai samu abin da yake nema na jin daɗin rayuwar duniya kuma Allah ya so zai samu abin da yake bukata na tsira ranar gobe alkiyama wannan hanya ita ce hanyar riko da gadan annabawa riko da abin da Allah ya aiko annabawa da manzanni da shi na ilimi da shiriya da karantawar addinin musulunci yayin wa masu albarka wannan hanya ta ilimin addinin musulunci hanya ce da take da falala mai yawa daga cikin falalolinta shine Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa kadai waɗanda yayi musu sitam akan cewa suna jin tsoronsa sune waɗanda suka san addininsa a cikin suratul fatir fadin Allah inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama Allah ya ce kadai waɗanda suke jin tsoronsa cikin bayinsa su ne waɗanda suke da ilimi so da kakka rike magana wani mai cewa malamai ba su jin tsoron Allah shi Allah da kanshi ya ce malamai ne ke jin tsoronsa to magana Allah za a kama ko magana wani wanda yake shaci faɗi har ila yau daga cikin falala da darajar da Allah ya baiwa ilimin shari'a a cikin ba da shaida akan abu mafi girma a cikin duniyar nan abu mafi girma shine tauhidin Allah ta Allah shaida cewa Allah shi kadai ne mahalicci shi kadai ne abun bauta bisa gaskiya da cancanta shi kadai ke da sunaye da siffofi kyawawa wannan shaidawa ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri wannan shaidawa ita ce abin da ta tsirtar da mutane ranar alkiyama rashin shaida haka shine abin da zai sa mutum ya tabe ranar alkiyama amma da Allah ya rutse da wannan shaida sai ya zaɓi cikin bayinsa bayi kala ne bayan shi kansa ya shaida sai kuma ya kara wannan shaida da ta mala'iku da kuma ta masana ilimi a inda Allah yake faɗa cikin Ali Imran yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah da kansa ya shaida cewa babu sarki abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi Allah shi kadai hakanan mala'iku ma sun shaida haka yace hakanan kuma masu ilimi ma sun shaida haka cewa Allah shi kadai ne ubangiji wanda yake tsaye akan adalci babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah mabuwayi din nan mai hikima haka Allah ya keɓance masu ilimi da wata shaida ta musamman a cikin ƙabiya mafi girma a cikin ƙabaya da baka yi cin karo da su hakanan Allah madaukakin sarki a cikin ayoyi daban-daban ya bambance darajar masu ilimi da waɗanda ba su da shi alal misali a cikin suratu zumar inda Allah yake cewa kul kace musu hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ba zai yiwu ba kana ganin zai yiwu a ce masu sani da waɗanda ba su da sani su zama ɗaya sam sam ba zai yiwu ba haka na a wani waje cikin mujadala da Allah yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazi na otu da ilma darajat Allah yana ɗaukaka wanda suka yi imani a cikinku da masu iliminku matakai mabambanta a wani waje kuma cikin sautin ra'ad da Allah yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma yanzu nan wanda ya san abinda aka aiko zuwa gare ka na alqur'ani cewa gaskiya ne daga ubangijinka kana ga wannan zai yi daya da wanda ya kasance makaho Allah ya ce inna ma ya tazakkaru ulul albab to anan ne ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada yake ta'aliki yana cewa ka duba yadda Allah ya lissafa marasa ilimi yace musu kawai makafi kaman huwa a'ma kamar makaho Allah ya kira su da makafi saboda ba su da bambanci da makafi waɗanda ba su gani shi sa yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga wa kanmu tuntuntuni ko mai wa kanmu karatun tanatsu shi ne yaushe za a same ka duk wani abu na duniya ka san kanshi duk wani abu sabo da ya shigo a duniya kana iya ka mu'amalance shi amma absatul ashiya muhimma a cikin addinin ka baka sani ba dukkanin mu nan kowa ya iya ya taba waya ya aika da message ya karba yayi email yayi whatsapp yayi kaza yayi kaza duka-duka yaushe-yaushe da suka shigo hannun mutane 'yan shekaru ne kaɗan kuma daren da wata sabuwa ta shigo idan ka siye ta kaga ba ka iya wani abu a cikinta ba hankalinka ba zai kwanta ba sai ka samu wanda zai koya ma hankalinka ba zai kwanta ba sai ka tabbatar ka yi mastarin duka features ɗinta sannan za ka ji cewa to yanzu ka hankalinka ya kwanta da za a samu wani wanda bai san kan yadda ake amfani da waɗannan wayoyin ba yanzu sai an dinga mishi kallon ba ƙauye ko wanda bai san zamanin shi ba ko wanda bai san inda ya fuskanta ba amma za a samu wanda bai iya fatiha ba wanda bai iya alola ba wanda bai iya wankan janaba ba wanda bai san yaya zai yi sallah ba amma baya ji na kasashe a zuciyarsa sannan muwa mutane ba ma kallon shi a matsayin abin tausayi abin mamaki to shine fadin Allah anan da yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'lam yanzu kana ganin wanda ya san abin da aka saukan maka daga ubangijinka cewa gaskiya ne zai yi ɗaya da wanda yake kawai makaho ne ba makaho makantar ido ba makaho makantar tunani kenan makanta ta imani Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab kadai masu hankali su suke fada kuwa idan an musu wa'azi hakanan kuma a wani waje Allah madaukakin sarki cikin sautul mulki yake cewa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu nan wanda yake tafiya ya kifa kanshi a ƙasa yayi rubda ciki saboda jahilci zai yi ɗaya da wanda yake tafiya daidai wa daida akan tafarki madaidaici nan ma ana nuni zuwa ga cewa wanda ya bari jahilci ya mamaye shi bai san addininsa ba to ɗaya yake da wanda yake tafiya a makance a rubda ciki ya riga ya faɗi wannan wasu kenan da gaskiya yau alkur'ani mai girma idan muka koma duniyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa da yawa akan wannan falala da daraja ta ilimin addini daga cikin su akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin littafin sahih na Bukhari da na Muslim wanda a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda hasada za ta halasta a yi ta akan wani abu to da ta halasta a yi ta akan ni'imomi guda biyu ni'ima ta farko wadda ta cancanta a yi mata hassada ko gibba shine mutumin da Allah ya bashi wadata mutumin da Allah ya bashi arziki kuma Allah ya taimake shi yake iya amfani da arzikin nan ta inda ya dace ya sada zumunci ya ciyar da dukiyar don Allah ya taimaka ma mabukata ya taimaki addininsa ya taimaki makwabtansa da danginsa yayi sadaka yayi zakka da sauran ayyuka na alkhairi to wannan ni'imar wanda da Allah ya bashi ita to ya cancanta sauran mutane su fatan su ma su samu irinta don su yi aiki irin nashi na'ima ta biyu wadda ta cancanta a yi mata irin wannan gifdar shine mutumin da Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi hikima Allah kuma ya taimake shi yana aiki da ilimin nan kuma yana karantar da shi wannan shi ma ya cancanta a yi fatan samun irin abin da Allah ya bashi har ila yau a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabi muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa muawiya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da Allah ya nufe shi da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addininsa mafhumul mukhalafa shine idan kaga mutum bai fahimci addini ba to akwai alamar Allah bai nufe shi da alkhairi ba Allah ka bari har ila yau Imam al-Bukhari ya rawaito wani hadisi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda Abu Musa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ruwan sama ne dukkaninmu mun san albarkar ruwan sama yadda dukkanin rayuwar duniya da arzikinta da salamata yake da alaka da saukar ruwan sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'al wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan albarka da arzikin duniyar nan yana da alaka da ruwan sama to haka albarka da arzikin zukata da tsiran su yana da alaka da karantar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na ilimi da shari'a da haka zamu ga cewa shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tare da irin albarkar da Allah ya sa a rayuwarsa da irin ilimin da Allah ya bashi da daukar da Allah ya bashi bai gushe ba yana addu'a kullun yana cewa ya Allah ka amfanar da ni da ilimina ya Allah ka sanashe ni ilimi mai amfani ya Allah ka ƙara min ilimi wannan riwaya tana cikin sunan Abi Dawud akwai wata riwaya kwatankwacin ta ila yau afwan sunan Ibn Majah akwai ta riwaya kwatankwacin ta ila yau da ibnu majah ya ruwaito da isnadi tabbatacce daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki mai kyau da aiki karɓaɓɓe waɗannan abubuwan guda uku samun ilimi mai amfani da samun arziki mai tsarki da samun aiki karɓaɓɓe a wurin Allah su ne abubuwa guda uku mafiya muhimmanci da ya kamata duk wani mai hankali ya dage wajen neman su a wannan rayuwa ya samu ilimi mai amfani ya samu arziki mai kyau ya kuma samu aikin da ya Allah ya karba kuma a cikin su ukun to ilimi mai amfani yana gaba da su domin shi ilimi mai amfani shi zai baka damar ka tantance a cikin arzikin wanne ne mai kyau wanne ne mummuna kuma shi zai baka damar ka tantance a cikin aikin wanne ne karɓaɓɓe wanne ne ba karɓaɓɓe ba saboda haka za mu ga cewa a cikin alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya nemi wani abu a nan duniya a cikin sautu daha sai Allah ya ce mishi wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙara mini ilimi kuma tunda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni bai gushe ba cikin maimaita wannan addu'a ta neman ƙarin ilimi ibn kathirin ya ruwaito a cikin tafsirinsa cewa kuma haka akai ta ƙara masa ilimi saboda ƙarshen rayuwarsa sai wahayi ya ƙaru sosai ba dare ba rana kullum wahayi ake masa na alkur'ani dan ya ƙara masa ilimi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana addu'a ta neman ƙarin ilimi malamai suka ce kuma shine kadai abinda Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ƙarin sa a nan duniya dan uwa masu albarka ilmomi mabambanta ne ilmomi suna da yawa harkokin ilimi ba su da iyaka amma ilimi mafi daraja ilimi mafi falala shine sanin Allah da sanin tauhidin Allah da sanin shari'ar Allah ka san waye Allah ubangijinka ka san me Allah ya aiko ga manzansa na shari'a ka san kuma ya zaka tsira daga azabar Allah ya zaka samu falala Allah ya zaka samu tsira ranar alkiyama so da haka mu dage wajen neman wannan ilimi mu dage wajen gyara niyyarmu don ilimin mu ya albarka malamai sun kasa ilmomin shari'a zuwa gida biyu kamar da ibnu abdul bari yake ambata a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli akwai bangare na farko na ilimi shine ilimi na dole ilimi na wajibi wanda kowane musulmi wajibi ne ya tashi ya nemi wannan ilimin ba za a bashi uzuri ba idan ya jahilci irin wannan ilimin shine ilimin tauhidi da rukunnan imani da ilimi na ibada ta yau da kullum wadda ta shafi ibada tsarki da sallah da azumi da sauran mu'amaloli na yau da kullum waɗanda kowane musulmi yana da bukata zuwa gare su to wannan ilimin dole ne akan kowane musulmi ya neme shi da haka za mu ga cewa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sukan taho daga wasu garuruwa zo su zauna a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani ya yi mako guda wani ya yi wata ɗaya don ya koyi aƙalla iya wannan ilimin kafin ya koma ya ci gaba da sauran rayuwarsa haka nan waɗanda suke zaune a madina tare da shi akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai ma'aikata akwai sauran duka ire-iren mu masu hidindimu kala daban-daban amma sukan zauna su koyi irin wannan ilimin ko da yaushe wanda ba bai samu hali ba sukan yi wato alkawari da makwabcinsa cewa yau in tafi kasuwa kai kuma yau ka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gobe in tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kuma ka tafi kasuwa in naje nayi kasuwanci in nemi abin da zan ciyo da gobe kai ma in kai je kasuwanci ka nemi abin da zaka ci gobe da jibi amma idan naje makaranta yau kai baka je ba idan an dawo gida ka dawo daga kasuwa ni kuma na dawo daga makaranta bayan sallar isha sai mu zauna in biya maka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya mu kai ma gobe zaka biya mana abinda ya biya maka haka sayyidina Umar dan Khattab suke yi da wani makwabcin sa kamar yadda Bukhari ya ruwaito haka sahabbai da dama suke yi saboda haka wannan bangare na ilimi na farko wajibi ne akan kowa ya koya wajibi ne akan kowa ya tambayi abinda bai sani ba na addinin sa bangare na biyu shine bangaren ilimi wanda ya tsoro akan wancan to wannan ba dole bane ilimi na kalele cewa ilimi na li'irabi na sanin balaga na sanin usulul fikihi na zurfafawa a cikin qira'at na shige da ficen ilimi to wannan ba dole bane ba dole bane akan kowa dole ne kawai akwai ɗaiɗaikun mutane wanda suka jarabtu da shi wanda za su wakilci sauran al'umma akai da haka ya kai dan uwa mai albarka ya kamata ka duba ka ga akan wane tsari kake game da wannan mas'ala da ake tattaunawa babu shakka a wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya mana wata ni'ima wadda wajibi ne a tambaye mu akanta saboda Allah madaukakin sarki zai tambaya summa la tusalunna yawma idhin anin na'im za a tambaye ku akan dukkan ni'imomin da aka yi muku ni'imar da Allah ya mana a wannan zamani ita ce ni'imar saukin samuwar ilimi a da ana shan wahala kafin a samu ilimi amma yanzu hanyoyi sun sauƙaƙa ga littattafai nan an buga su an yaɗa su da yarurruka daban-daban manya da ƙanana ga darussa a masallatai da makarantu ko'ina ana yin su ga darussa waɗanda aka yi rikodin ɗinsu a murya ko kuma murya da hoto ga darussa waɗanda ake gabatar da su live stream live abin nan coverage akan intanet da sauran hanyoyin sadarwa na social media ga darussa waɗanda ake kalla a tashoshin TV waɗanda suke nuna karatuttuka da darussa awa 24 a cikin wuni ga makarantu nan ga islamiyu nan ga sunan birni da ƙauye ga malamai ga masu wa'azi ga masu karantarwa sun tsaya aikin da suke kenan ba dare ba rana don su karanta da al'umma babu wanda zai rasa wata dama a cikin waɗannan damammakin sai wanda ya haramta wa kanshi wannan alkhairi babu wanda zai nemi hanyar samun ilimi a yanzu ya ce ya rasa ta sai dai in bai niyya ba saboda haka yan masu albarka ina wa kaina nasiha da masu saurare na cewa mu tashi mu nemi ilimin addini wanda zai tseratar da mu daga azabar Allah daga taɗewa kuma ya samu mana da sa'ada ta har abada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Abu Hurairah wanda yake cikin Bukhari da Muslim duk wanda ya shiga tafarkin neman ilimi to Allah ya sauƙaƙa mishi hanyar samun aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك اللهم من كل خير سألك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين